ƙasa da watanni bakwai da gudanar da zaɓuɓɓukan gama gari a najeriya zaɓuɓɓukan da al'ummomi a ƙasar ke bege jam'iyyar apc a jihar gombe ta shiga wani rudani inda ta ce ta dakatar da mataimakin shugabanta na jihar mr simon dauda tula a wani takarda daga jam'iyyar mai ɗauke da sa hannun shugaban jam'iyyar barista magaji duhu wanda muryar amurka ta samu kofi na nuni da cewa dakatar wan ya biyo bayan zargin da jam'iyyar take yi wa mr samun dauda ne da yi wa jam'iyyar zagon kasa samun takardan ke da wuya sai na tuntubi mr simon dauda tula ko me zai ce kan wannan dakatarwan eto ni ban san me suke da nufin sun dakatar da ni ko kuma sun same ni da laifin yawa jam'iyyar zagon kasa ba domin a ran 26 ga watan Yuli wato ra'a tabbas ke da ta wuce na tura musu wasiƙa na nayi murabus daga matsayina na taimakin shugaban jami'ar apc na jiha sannan kuma na janye daga ma zama memba na jami'ar apc to sai ran 28 wato litinin sai suka kawo wasiƙa cewa an dakatar da ni na wucin gadi wasu suspension domin sun sami dama jami'ar zangon kasa. ni tun da nake ba taɓa kira na wani kwamiti ba tun da nake ba taɓa bana wani kweri ba a sa wasu a ce bincike ni ina ma jami'a zagon ƙasa ba idan domin na ba da takarda cewa na yi murabus daga matsayina na mataimakin jam'iyyar na apc na jihar gombe da kuma zama ɗan memba na apc kama daga ran ɗaya ga watan takwas ai na ma na nuna musu wa mutunci tunda na martaba su tunda ban fito kawai na gaya wa duniya na ma bari ba to kai yaya ka ji da suka ce sun dakatar da kai a ah, abin sai ta ban dare ya nuna kamar basu ma san me suke ba za a dakatar da mutum kwana biyu bayan da ya ba ku notice cewa ya ajiye aiki daga ran kaza ashe wannan kwanaki da na basu ya kamata domin su shirya su rubuto mu su ce muke mun gode da zaman da kai tare da mu ba su koma su ce sun dakatar da ni ba ya nuna a rude suke ba san me suke yi ba menene dalilinka a dalilai na ita siyasa ba za ka yi siyasa don kashin kanka kawai ba mutane na da al'umma na daga yadda na fito sun dinga muna suka dinga kira in komo inda da nake suna cewa ga abubuwan ayyuka na ci gaba wanda gwamnatin PDP take yi so kuma dalilai da suka bayar ni na gamsu da shi don ba zan tafi ni kaɗai don kaina akwai bayanai da ke nuni da cewa an yi maka tayin wasu mukamai ne a jam'iyyar na PDP a wannan kuma asashe ne na siyasa asashe ne ta banza a ah, da na bar PDP na koma APC amma alƙawura ne sai apc ta fito na alƙawara ta mini a lokacin da na koma apc me ta bani da na koma apc za mu iya cewa da jam'iyyar apc har yanzu sun kinsa gidansu ba a jihar gombe a wannan zai rage gare su in sun kinsa ba su kinsa ba wannan tasu ce Mr. Simon Dauda Tula dai na daga cikin 'yan sabon jam'iyyar PDP da suka koma jam'iyyar APC. Sa'adatu Muhammad Fawo, muryar Amurka daga Gombe a Najeriya.